أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالرهان ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن الرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا لقد أضل من أهل الذكر بعد إذ وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا من وقال الذين كفروا لولا نزل عليه alkhairan Allah saka da alkhairi isan da ka ji karatun qur'ani sai ka ƙara jin cewa ah, lalle ƙur'ani shine abincin ruhi abincin zuciya da shine ake samun natsuwa kuma ake samun walwala Allah kar ka haramta mana sauraron karatunka karatun ka daga bakin bayin Allah ah, irin su Sheikh Sudesh بسم الله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب أودعه من البلاء العجب العجاب وصانه من شين اللحم وضروء المهو وكل ما يستراب وجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب وجعله آيته الباقية على امتداد الأحباب مصداقا لقوله المجيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكتب ربك أنه على كل شيء شهيد وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا فتنزل بين يديه هدى ونورا وفرقانا فجاءنا سامقا بنيانا حتى استوى على سوقه وسعدت الدنيا بأنوار شروقه أما بعد أموى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ya raya mu zuwa wannan yammaci mai albarka yammacin lahadi sha ɗaya ga watan ramadana hijiran manzan rahama sallallahu alaihi wasallam daga garin maka zuwa madina na da shekara 444 wanda ya daidai da biyu ga watan afrilu shekara ta 2023 allah subhanahu wa ta'ala cikin yastarewarsa da kankarawarsa ya ƙara haɗa mu a wannan cibiya mai albarka ta agga islamic center wacce take yola jihar adamawa domin ci gaba da hasafuwa da hasken littafin allah magana mai daraja mai tsarki wacce allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da ita saukarwa na musamman domin ta zama haske maganin duhu domin ta zama shiriya ga al'umma domin ta zama jagoran zukata da kwakwale zuwa birnin yardar allah ya allah muna roƙonka tare da tsanantuwa da ƙaunar da muke ma littafinka Allah ka azurta mu da yi masa kyakkyawar fahimta Allah ka azurta mu da yi masa kyakkyawar fahimta fahimtar da za ta ƙara mana tsoronka ta ƙara mana kusanci zuwa gare ka ta tsabtace tunaninmu da ɗabi'unmu da mu'amalarmu da halayenmu na yau da kullum fahimtar da za ta zama haske a kabarrukanmu kuma ta zama sanadiyar samun babban rabo idan mun koma gare ka yau malayan farumalun wala banun illa man ajallaha bi qalbin salim allahumma amin bayan haka akwai tambayoyi a kamar haka bari mu yawayi ɗaya ko biyu wannan yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi. malam Allah ya ƙara ilimi amin wannan shine rubutuna na biyu eh, na rubuto ina rubutowa ba a karanta min da sai da irin ku yi hakuri, tamfiyin ina ganin su kullum da yawa to amma yanayin lokaci in dai ba kuna so mu dan tsayar da karatu mai tattan ansa tambayoyi ba a kuma ba wanda zai so haka gara dai a dan taba nan a taba can ko Allah ya samu dace malam ina neman shawara ne akan sana'ar ina neman shawara ne akan sana'a ta sana'ar ita ce TOS kuma a taya ni da addu'a ba ka riga ta ba kan karansa tun da ka ce a taya ka da addu'a <laughs> ko ba ka ba ya ce a taya shi da addu'a mana a sa albarka kenan a cin gaba ko so ina maka fatan alkhairi Allah ya ƙara rufa maka asiri Allah ya buɗa maka hanyoyin arziki da rufin asiri da kuma walwalar aljihu da farin cikin akauntinka eh, A nemi taimakon Allah in wannan ita ce sana'ar da take kusa da kai ka yi ta tare da kiyaye dokoki tare da bin ƙa'idojin da shari'a ta gindaya tare da kula da Eh, abu na farko ya kasance manufarka ita ce eh, taimakon kanta da kama al'umma sauki karka tsawwala karka cutar kar ya kasance babu rangwame tare da kai sai a cire albarka a cikin idindimunka abu na biyu a eh, fasantashin da ake cirewa wannan yana da alaƙa ne da hidimar da ake yi na sabis ne da ake yi so bai da alaka da tsari ko kudin ruwa akan abin da mutum ya karba rendering services ake yi kana ba da sabis ne wanda wannan sabis din yana da alaka da kai kana da access ko kuma kaje ka samu kuɗi so yanzu ka ba da tsaba shi kuma ya maka da su a nan nambobi so wannan sauwake masa da kai da matsowa kusa da shi da yadda da ya miko ya samu to shi ne abin zai biya ka ba wai ƙari ne a kan kuɗin da ka bashi ba saboda haka wannan babu damuwa insha Allah abu na uku abin ake kara abinda ake ɗorawa bisa na riba shi ma sai kai ƙoƙari kai rangwame kai abin ya kamata eh, daidai yadda al'ummar gari suke yi karka tsawala sannan na hudu wannan gandun mai wata sana'a ba mai wannan ba mu rika kokari muna muna faɗaɗa tunaninmu domin mu samar da abin da ake faɗa ake ce masa a business competitive advantage ya za a yi ina da sana'a kaza duk mu goma a gari muna yin irin da ya za yi in je in ba ta dare in yi tunani in kirkiro wani abu kari akan yadda suke yi domin in shiga gabansu wannan business strategy ne abu ne mai kyau kwarai da gaske kuma da yawa daga cikin masu sana'o'i rashin wannan tunanin wasu kuma suna da tunanin rashin tsaba ko dama suke dan kwafar da su amma kar ka ɗauko wani tsari na kasuwanci ka ce to tun daban da hanyar da zan yi shi kenan ba zan yi ba a'a kai wani tunani kai ta zai tunani kuma ah, daga matsala ake samar da kudi ai problem ai alkhairi ne sai ka duba ka ga wata matsalar da ake fama da ita a kusa da ita ita kanta sana'ar pos ai problem ne ya kawo ta sai zama alkhairi to akwai wasu matsaloli kewaye da mu wanda inda za a yi tunani za a samu hanyoyin ƙarin samun kudi in kana shirye za ka biya ni consultancy fee sai ka zo ka biya ni sai in faɗa maka sai mu ajiye tafsiri da abin sai mu koma business Allah ya samu dace yana da kyau wannan darasi ne a harkar business darasi ne mai zaman kanshi mu rika da tunani a harkar business mu da muke yi ba ja ƙarfin jari ne what matters sosai ko da yaushe ba a'a fitar da wani sabon tunani da za ka kawo shi wanda kafin kowa ya farga ta riga ta yi dominatin market ta ci riba ta fito ka bar musu ta kirkiro wani sabon abu haka yake babu wata sana'a babu wani business da zai da wannan ƙwarai da gaske da za mu ba da lokaci zan ba da dama kowa ya faɗi sana'a zan faɗa maka wani sabon tunani da za ka yi akan wannan business wanda zai zama sabon abu wanda zai kawo ci gaba kuma ya kawo maka hanyar da za ka dan tsara kirga riba Allah ya samu da su ah, wannan ya ce assalamu alaikum rahmatullah wa alaikum assalamu rahmatullah ba laifi wata rana in kun shirya sai a yi lecture a kan kasuwanci yana da kyau sosai mu amfana mu hango kasuwanci bisa ƙa'idojin masana kimiyyar kasuwanci a turance sannan kuma mu bi abinda qur'ani da sunar mazala ta sana suka ɗaura mu a kai bisa usul na qur'ani da hadisi akan abin da ya shafi business sai kuma fito mu haɗa waki abin da yake faruwa yanzu kai a inda kake a domin ɗinka ya za a yi ka haɗa biyun nan uku kuma ka zama liman a babun kasuwancin ka wannan ya ce assalamu alaikum wa alaikum wa rahmatullah malam ina da mai gida wanda salam wanda ya ina da mai gida wanda yana da wasu halaye marasa kyau yana son ya sa ni a ciki alhali ba na yi sai ya ce in zo in yaran shi school sai ya ce in zo in saya masa kaza da kaza na tambaya sai a ce min haigiya ce ni kuma sai in dawo in ce masa ban samu ba na bar shi da aikin kuma yana kirana ya hukuncin ni ba na yi kuma yana son in halaka to ai ka yi fasara tun da har kira abin halaka kaga sai ka kara speed kenan ka harshe a gudun domin ka tsira da imanin ka in ya kira ni sai in ce masa sai na yi tambaya Allah subhanahu wa ta'ala yana rubuta ma kowa hanyar da zai samu arziki daga cikin sunnar Allah a bayan ƙasa ita ce ba a samun arziki kai tsaye sai ta sanadiyar wane da wani ko dai ta kasuwanci ko kuma kai aiki a ƙarƙashin wani ko kuma ka gijimta ma wani ko ko ka za irin waɗannan ɓangarorin ah, wannan hikima ce ta Allah subhanahu wa ta'ala wacce take wajabta mana karin godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala na ɗaya ke na biyu da bibiyan hanyoyi masu kyau waɗanda za mu nemi abin da za mu rufa wa kanmu asiri da shi aiki a ƙarƙashin wani ba wulaƙantuwa ba ne ba taɓa baya taɓa mutunci eh, matukar za a tara mutuncinka sannan kuma za ka yi abin da yake daidai da shari'a ba zai kauce ma mizani da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora al'umma a kai ba daga cikin manya-manyan usul ma'ana filar ko ginshikai na shari'a a wajen neman kuɗi ko taimakon wani shine rabbi inni lima an'amta alayya falan akuna zahiran lil mujrimin ya Allah da ni'imar da kai min da buɗin da kai min da taimakon da kai min na lafiyar jiki kwakwalwa iya magana iya rubutu mallakar gidan haya mallakar kaza mallakar mota duka waɗannan ni'imomin Allah kai kai min ba zan yi amfani da su wajen taimaka ma masu saba maka ba bisa wannan malamai suke cewa dukkan wata hanyar samun kuɗi ko kuma wata ni'imar da Allah ya yi mata wacce idan ka taimaki wani shi kuma zai yi amfani da ita wajen saba ma Allah to bai halatta ka ba shi dama ba inda ka sani gidan haya ne kake da shi kasancewa ga abin da ake yi ba daidai ba ne shago ne Eh, motar da ce aka yi amfani da ita wajen sabon Allah kaza ka sani to falan akuna bahirar lil mujrimin ba zan zama spinal cord ne karfafa bayan masu saba mata bayan Allah bisa wannan wannan bawan Allah da kake aiki tare da shi yake cewa yi masa kaza yi masa kaza Biya ya halatta kai masa abin da ya nema mutukar bai saba ma shari'a ba a cikin abubuwan da ka faɗa yara makaranta wannan daidai ne siyo min kaza da kaza in kaza ne ba kaza ba kaga ba lauci siyo din kaza da kaza rayan da ka ake rubuta da tsayin so in kaza ya ce ka siyo ka siyo a guje wannan falala ce ko ma idan ta nuna sama idan kuma kaza to menene kaza din giya ma kaza ce to kaga ka yi bayani kuma daga cin abin da yake cewa ka yi shine ya ka siyo masa giya kai da yake baka ta ba da kai tambaya na ji daɗin wannan abin ya ce ya yi tambaya in bai sani ba ya ɗauka da mun kwalba ne <laughs> sai aka ce ai giya ce to ka ga bai kamata ka siyar ka siyo masa ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ne ma mutum goma akan harkar biya daga ciki mai important mana mai shigowa da ita mai fitarwa mai tasowa. mai sanya ta a guri mai zubawa mai duk wani abin da yake da alaka da giya wajen taimakon a shata a ji daɗi to an tsine ma wanda ya taimaka wajen wannan kuma Allah subhanahu wata'ala cikin falalarsa da sanya maka hanyar da za zaka samu kuɗi sai ta hanyar giya wannan yana nuna maka muhimmancin hankali a shari'a duk abin da zai kawo matsala ga hankulan mutane ya zama barazana a kan tarbiyyarsu to ba yadda za a yi shari'a ta ɗaya kafa a kai saboda ruguza hankalin mutane ruguza al'ummar ne gaba ɗaya me ya rage wane bai da hankali wane ya tabu wane kaza to ba jama'a kenan ba al'umma shi yasa ina baka shawara wannan babin ba babin da ake shawara a kai ba ne tun jiya kafin yanzu ka yanke hukunci yawwa babu wani taimakon shi akan ya sha giya in ko kai haka ka taimaka to ko shakka babu inu wannan tana kanka ta maka ɗaurin minti sama da ƙasa. Allah ah, bayan haka mun tsaya a faɗin Allah subhanahu wa ta'ala aya ta 61 suratul nur ta ala ma kharaj a karanta mun fassara muna kan tattauna akan fahidoji ko kuma darussan da ke da alaka da wannan aya na akramakallah a'udhu billahi minash shaitanir rajim ليس عن الأعلى حرف ولا عن الأعوى الذين أرضوا ولا أنا ليس على الأعمى حرب ولا الأعمى عليكم أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله تحية فسلموا كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون جزاك الله خيرا mun fassara wannan ayar a majalisin da ya gabata a muna kan tattaunawa akan wasu bangarori masu alaka ta kai tsaye da wannan aya mai albarka kamar yadda kowa zai iya tsinkaya daga cikin abin da ayar ta tare da tuno abin da muka ambata jiya shine tattaunawa akan ɗaukaka laifi ɗaukaka zunubi ɗaukaka damuwa ɗaukaka damuwa ma'ana ɗauke damuwa daga ko akan wasu ɓangarori waɗanda ake ganin akwai damuwa a cikinsu daga cikin waɗannan ɓangarorin makaho gurgu a mara lafiya waɗanda suke shauƙi suke begen su tafi yaƙi domin ɗaukaka kalmar Allah to ga yaƙi ya zo amma babu dama kamar yadda ake cewa ga biki amma babu zani ko ga ga yaƙi ya zo suna so su ɗaukaka kalmar Allah suna so su ba addini gudunmuwa amma makaho amma gurgu ne amma bai da lafiya to sai aka ɗauke wannan damuwar da kuke ji ai alamar imani ce ma alamar cewa zuciyarku tana da rai ne shi yasa kuke jin damuwa waɗanda ba su da imani waɗanda ba su shirya su ɗaukaka kalmar Allah ba ai su neman uzuri ma suke yi da hmm? suke cewa shagalar na na wa ahluna fassarfir na. a mu ai muna da kaza muna da uzuri muna da kaza muna da kaza ba sa san fita amma ku duk da lalurar ku laluran nan kuma ba ku kuta ɗora ma kanku ba Allah subhanahu wata'ala ne ya jarrabe ku da ita saboda haka za a ba ku lada kaman kun je yaki saboda ilimin Allah Allah ya san cewa da kuna da lafiya da kun je da idan ku biyu ba kai ba makamu bane da kaji da kai ba gurbu bane da kaji kaga an ɗauke wannan damuwar kenan shine lafazin alharaj alharaj a larabci asalin kalmar tana bayuwa ne zuwa abdiq wa shidda abinda yake kunci da tsanani to amma anan ana nufin raf'ul ism wa zam daukewar an daukace laifi da zunubi mana babu zunubi a kan hakanan mun ambaci cewa akwai wani bangare wanda ke da alaka da dalilin saukar da wannan ayar bisa abinda wasu da cin malaman tafsiri suka ambata Shi shine alhassantar da ambatan makaho da gurgu da mara lafiya da abin da yake gaba an sa min buyutikum cin abinci in ka ɗauki wannan sai ka kawo wayin da aka ambata waɗanda suke tabbatar da damuwar da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi suke ji lokacin da suke tarayya da ɗan uwansu sahabbai wajen cin abinci irin su Abdullahi ne ummi maktum da makamantan waɗanda ba sa gani su kuma sahabbai ba sa so su kifi ta kansu ko su ji cewa sun samu wata dama wacce ɗan uwansu na kusa ke samu to a daidai lokacin da suke cin abincin nan kila ya dan kwaso wata doma kila abin nan hannun shi ya kai inda shi wancan abokin cin abincin nashi mataho bai gani shi kuma ya ci ta ya dan shiga gaban shi kenan sai suka ji kunci akan wannan har suka ce to gara a rika raba cin abincin su waɗannan a zuba musu nasu daban mu kuma daban jin kada a samu wancan matsalar to a nan akwai wata matsalar da ta fi matsalar da kuke jin tsoro shari'a kullum idan aka samu matsaloli guda biyu ko kuma aka samu wata matsala idan matsaloli guda biyu ne ana duba wata matsala ta fi girma ita ake fara kayarwa ko da ko za ta kawo karamar matsala in matsala ɗaya ce ana so a magance ta sai a ce to sai a kalle ta to wannan matsalar guda ɗaya ba za ta buɗe wata ƙofar wata matsala irin ta ko wacce ta fi girma ba idan za ta buɗe ƙofar matsalar da ta fi ta girma to gara a tsaya da karamar idan kuma za ta buɗe ƙofar matsala irin ta ne to sai a auna wacce ce za a iya haƙuri da ita wacce ce kuma za a haƙuri da ita ba misali matsalar damuwar da kuke ji na idan kuna cin abinci yan uwanku waɗanda ba sa gani ba su ci lomar da kuke ci ba sai kuka ba kuka yi shawarar to a raba musu daban nasu daban to ai za ta kawo matsalar keɓe su daban a nuna cewa su daban ne suna da wata lalura wannan kuma zai sosa zuciyarsu zai kawo musu kunci fiye da kuncin da kuke yi. to din shari'a ta toshe wannan sai aka ce a a haƙura da wannan karamin matsalar ku asali Allah ya san na nufin ku saboda haka ba za a kama ku da wannan matsalar ba mun fahimta wanda wannan yake nuna mana muhimmancin al'umma karta siffanta da nuna bambanci da wariyar yanayin siffar jiki ga waɗanda suke da wata lalura makaho ne ka gani ba abin da fi shi Allah ya ɗaukake masa kai kila a ma'aunin lafiyar ido idan shi ya fi naka lafiya so ɗari amma sai Allah ya ɗauke ganin din ba ƙwayar ido take gani ba shi ya sa balarabe yake bambanta tsakanin alayi da albasa bahaushe ma ya ce gani da ido ido shine wannan maqasudin da kake amma shine gani gani daban da daban so gani shine albasar ko al ido kuma shine al-ayn sau da haka ga wani idan shi kuru-kuru dala manya amma an ɗauke alatul basar na'urar ganin an ɗauke ta me yasa haka Allah yake so da shi babu mamaki wancan bawan Allah da zai gani ya fi ka kulawa ga sallah ya fi ka azumin nafila harshen shi ya fi naka tasbihi ya fi naka zikiri ya fi ka kyautata ma iyaye ya fi ka zumunci dan abin da Allah ya dora a hannunsa baya jin kyashin bayarwa ya fi ka tsarkin zuciya duk da haka kuma sai aka shafa ina. to kaga wannan ke tabbatar maka da cewa kai ba wata falala take da ita aka barka ba mun fahimta wanda Allah subhanahu wata'ala ya jarrabe shi ya zama gurgu shi ma babu mamaki gurgun nan a asalin halitta ne ko kuma wata matsala aksiya ne hatsari ne Allah ya jarrabe shi duka waɗannan darussa ne a rayuwa da wanda abin ya sama ga wanda kuma yake gani ba shi yana ganin wanda abin ya same shi kana ganin mutum jiya ba haka yake ba amma ga wata lalura ya ta a masa sa suka ƙara tawali ka kankan da kai a cikin rayuwa don ba ka fi ƙarfin a jarabe ka da wannan ba haka rashin lafiya lafiyar nan Allah subhanahu wa ta'ala shi yake ba da ita wala alal maridi haraj ko shi yake ba da ita shi yake kyautarta in ya so sai ya tsare ta a ashiyatin wa buhaha kafin tattawar ido da bismillah sai a zare lafiya kamar yadda in ya so mutum da waranta nan da nan shi ma duk abin da aka ga dama sai a mai da shi shine sanadiyyar warkewa wani zai iya yin shekara goma yana ciwo in Allah ya so sai ya kaddara wata iska da za a kada ta shigo ta windon ɗakin shi ya shakai ta ce sanadiyyar warakarsa ba fana da paracetamol ta ne mun bayyanta Allah ne mai warkarwa ba abinda Allah bai amfani da shi wajen sanadiyan warkarwa haka nan ma kaɗai ba dalili sai a zare ciwon shi kenan wa idan mahaifu fa huwa yashfi ina fata mun gani to waɗannan siffofin matsaloli da ake samun suke samun wasu a cikin rayuwarsu duka karatuttuka ne a cikin rayuwarmu mu ƙara tsoron Allah idan ka kalli wani shi yanzu gaigai sai ka ji kunyar Allah Ka yi amfani da idan ka kai kuma wajen saba ma Allah akwai kunya ko ba kunya sai ka ji kunyar Allah shi yanzu yana so ya ga duniya ya gama mai take ciki bai taba gani yanayin matar ka, bai san ta ba ƴaƴan shi bai san yadda suke ba sai dai yanzu abin yana tambayar da hasashe ya duniya take a daidai lokacin da wani kuma ba shi ba shi kuma babbar ni'imar da yake amfani da ita wajen saba ma Allah ita ce idan nashi in Allah ya so sai ya zari wallahi azim akwai wani bawan Allah da yake saba ma Allah da ganinsa ko kun san an zara ganin na yanzu zai gani an zara zai gani wa ma nursilu bil ayati illa tahwifa wadannan abubuwan Allah yana aiko su ne domin su zama izina domin tsoratarwa da gaske ake so ka tsorata dinka shiga taitayinka kuma idan Allah ya tashi jarraba bawa sai a zare a lokacin da zai tunani kila sai ga to an yayi kaza yayi kaza na yayi kaza so kaza ai kamar ba wata matsala wa umli lahum to kuma fa har gara wanda za a jarrabe shi da matsalar akan wanda za a share shi sai ya je gobe kiyama ya gani duk wanda aka jarrabe shi yanzu ya daina ganin bayan saban Allah da yi da idonsa kage yana da damar dandanin ya tuba kuma in ya kyautata tuba Allah zai karba wanda shi kuma kullum yana ganin kamar bai komai ba sai gobe kiyama ya ji tarin zunuban da ya tara da ganinsa shi ya sa ni'imar gani babbar ni'ima ce mu yi mu taƙaita saba ma Allah ta sanadiyar abin da muke gani kuma yawancin abin da muke gani su suke haifar da ko tsarkin zuciya ko akasin haka idan mutum yana yawan kallon saban Allah to ko shakka babu wannan saban da abubuwan da yake kallo suna haifar da tsatsa da datti a cikin zuciyar shi a hankali a hankali suna accumulating suna haduwa har ya kasance zuciyar ta dode gaba ɗaya babu alkhairi a cikinta a bishirin duk wanda allah ya jarrabe shi da makanta manzan rahama sallallahu alaihi wasallam ya yi bishara ga wanda aka jarrabe shi da rashin gani wani shi zai samu wani alkhairi zai samu aljanna aljanna amma ya kasance ka siffanta da haƙuri da rashin jin damuwa cewa kai an jarrabe ka da wannan matsalar kai kaɗai ne a duniya kai ne ga wani da wani amma kai aka jarrabe ka don duk in babu wannan tare da ikhtisabi da neman lada da mai da al'amari ga Allah to wanda aka jarrabe shi da wannan yayin haƙuri aljanna ce sakamakonsa koma sa insha Allah daga cikin bangarori masu muhimmanci waɗanda suke da alaƙa da sanadiyar sautar wannan ayar shine sahabban manzan rahama sallallahu alaihi wasallam sun kasance idan za su tafi yaki sai su zo su samu wasu abokanansu sai su ce ga mukullayen gidanmu in kun buƙaci wani abu ku shiga ku ɗibi daidai buƙatar ku la haraja alaikum to su waɗanda aka ba su amanan makullan ko mabukan sai su rika jin cewa kai anya sun ba su tsakani da Allah ne ma'ana ko daidin sun amanantar da mukullan a hannunsu sai suka ce mun ɗan ba ku dama sai su rika jin ba su nasu ba to duk da sun ba su dama sai su ki buɗe gidan su ɗauki wani abu to sai Allah ya ce au ma malaktum mafatiha ko gidajen da kuka mallaki mabudan mallaka anan mana aka ba ku amanar makullin gida kafin mutumin ma'abocin gidan ya yi tafiya ya ce in ta buƙaci kwanan shinkafa ko kwanan hacca ko gero kaje je ka to wannan damuwar da kake ji kamar ba har cikin zuciyarsa ya baka ba Allah ya ce kar ka ji wannan damuwar in dai bukatar ta taso je ka diba kaga wannan yana da alaka da raf'ul haraj sai mu ce raf'ul haraj in ka tattaro su take damuwar da kunci da zunubi shine abin da ya shafi makafi abin da ya shafi makafi da guragu da mara lafiya marasa lafiya wajen abin da ya shafi jihadi na biyu makafi da guragu da marasa lafiya wajen tarayya da su wajen cin abinci na uku waɗanda suka yi tafiya suka ba da amanar makullansu cewa sun ba da dama in an bukata a je a taba to su ma an ɗaukake wannan damuwar ko wannan wannan kunshi laisa alal a'ma harajun al'a'ma makahu al'a'ma shine faqidul basar wanda ya rasa idansa ba faqidul basira ba shi yasa wani yake cewa laysa al'ama amal basar walakin al'ama amal basira laysa al'ama amal basar wa innama al'ama ama basira yace makanta, ba ita ce makantar ido ba makantar gaskiya ita ce makantar zuciya kamar yadda Allah subhanahu wataala yace afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur hada nafsi fil al-mas'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wai su ba sa yawo ne a bayan ƙasa ba sa fatauci ba sa yin tafiye-tafiye ne me yasa ba za su yi ba fatakuna lahum qulubun ya'maluna biha sirka daukin izina da darussa na halittun Allah da suke gani abubuwan ban mamaki ka je nan garin ka ga launin bishiyoyin nan kasar daban waɗannan gajeru waɗannan dogaye idan ka je ka ga launin mutane daban ka ga launin abinci ka ga launin dabbobi ka ga launin ƙasa ka ga hadari da gajimari har yanayin gajimari da hadari na ƙasashe daban-daban da yadda yake wata kasar in ka je za ka ga gajimare da hadari kusa da kai kasa kasa sosai duk haka kasar take wani kuma can sama wani garin za ka ga tazara tsakanin rana da wata kamar ya fi kusa me dalili saboda can suna dan sama nan kuma kana dangare duka fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha ka je ka ga kalar kasa na wata kasan daban kalar daban da irin ta ko fari ta wure Canke ko wure hausa ga daban ka ga kwari na ƙasa kaza akwai kwarin da kai baka kwarin da baka taba ganin shi a garin ku ba kuma suna nan suna rayuwa duka wannan fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha ka dauki izina da darasi har yadda ruwan sama yake sauka jama'a kun san kowane bangare na duniya akwai yanayin saukar ruwan ruwansa ba iri ɗaya ba ne ba iri ɗaya ba ne akwai ƙwayar akwai ƙasar da ƙwayar ruwansa in yana sauka ƙwayar ta fi kauri a can na ƙasa kaza kaurin ƙwayar akwai ƙasar da ƙwayar ba ta da kauri ruwan saboda haka in ya tashi sauka bai da nauyi iska tana kaɗa shi yadda take zo saboda rashin nauyinsa kuma duka waɗannan suna da asali a ƙur'ani da yadda malaman ƙur'ani suka fitar da su a ƙur'ananci kuma akwai su a waƙi'i practically yana faruwa فتكون لهم قلوب يعقلون بها او اذان na jiha ko kunnuwa sirka ɗaukar izina saboda abin da zaka ji sai Allah ya ce fa innaha la ta'mal absar kamar an taka burki ne aka ce inda gizo ke saka inda matsalar take ba idan ne babu ba ba kunnuwan ne babu ba la ta'mal absar ba idan ne ba sa gani ba walakin ta'mal qulubul lati fi sudur zuciyar ne idanuwan da suka makance saboda haka ko ido ya hango transmission system ɗin ba zai tafi ya kai sako zuwa zuciya ba ballantana ta tafirance mun fahimta so da haka an gani amma network da igiyoyin da za su kai sakon an dace sakon ba zai je ba kamar yanzu kai da kake amfani da waya idan babu network ana jin muryarka amma kuma ka yi magana to yin maganar ka ita ce ganin ayoyin Allah amma tun da ba network sakon ba zai isa zuwa zuciya ba kamar yadda muryarka ba za ta isa zuwa ɗayan ɗan uwanka da kake waya da shi ba fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur daga cikin fa'idojin da za a samu a ƙarƙashin wannan lafazin ita ce gwargwadon yadda kake ɗaukan izina da darussa na daga abin da kake gani a rayuwa to gwargwadon alamar da take tabbatar da rayuwar zuciyarta da cewa lafiyar lau daga ina muka samu wannan daga faɗin Allah subhanahu wa ta'ala fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur wani mai hikima yake cewa in kunta la tasma'u dhikra fa fi ma fi ra'sika al-wa'iyan al-'ayn wal basar إن كنت لا تسمع الذكر ففيما ترى في رأسك الوائيان العين والبصر ليس الأصم ولا الأعمى سوى رجل لم يهده لم يهده لم يهده لم يهده الهاديان العين والأثر yake cewa إن كنت لا تسمع الذكرى إذا ما تعجم jin جي ji ba ji na ya shiga kunnen ka ba da wa'azi da nasiha ba ta tasirantuwa ba ta gyarawa fi matara to me amfanin abin da kake gani me amfanin idanka me amfanin jinka a daidai lokacin da wani shi yana roƙon Allah da zai samu dama idanunsa su bude ya ga sararin zamaniya ya kare imani kana jin ayoyin qur'ani kana jin hadisan manzon rahama sallallahu alaihi ba sa maka tasiri saboda dattin zuciya saboda ƙin karban gaskiya a daidai lokacin da wani yana bege da kaunar ya ji ayar ƙwar'ani aya ɗaya amma kurma ne tun da ya taso bebe. ne kana yin furici da kalmomin da ka dama a daidai lokacin da wani yana da yana bege da kaunar dama zai iya yin furici ya ce astaghfirullah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah kai kuma yanzu bakin ka ga yana kullum tar bayanai kake yi ba ka jin cewa baka ba harshen ka haƙƙinsa na bashi dama ma ya tasbihi ba shi kuma wani yana ne yana ƙaunar ke samu wannan dama sai ce to me amfanin jin me amfanin ganin me amfanin bakin fi ra'sikal wa'iyan al'ainu wal basaru bayan a kanka ga instrument nan da tools ma'ana kayan gani da Allah ya jibge a sansanin kwakwalwarka da kwanyarka an maka kayan bidiyoyi da ɓangarori na musamman masu taimaka maka ka gani duk wannan kanukancin da aka yi na kera kwakwalwar amma sai bai maka amfani ba sai ce laisal asam walal a'ma siwa rajul ta haka ji makaho ma ba shi ne wanda bai gani ba kurma ba shi ne wanda bai ji ba lili ba shi ne wanda bai magana ba waye kurma waye makaho shi ne mutumin da lam yahdihil hadiyan al'ain wal basar shi ne mutumin da duk abin da yake gani duk abin da yake ji duk abin da yake saurara har yanzu ba su zama masa fitilla da za su haskaka masa hanyar tsira ba mece ce amfanin fitillar da ta yi baka haske amma ba ta baka aminci ba mun fahimta matsalhun ta matsalin da zai sauka da naran falon ma a ba a ma haularu allahu bai nori hin wata raka hun fiye zuru matin layin sirun sun mun hukumun rumiyun fahun layar jihun kana da ido kana da shi to a gani a gani ta wajen tasirantuwa da abin da kake kake gani shi yasa Allah subhanahu wataala sai ya maka ayoyi da yawa masu tabbatar da ikonsa ta bangaren abin da zaka gani afalam yanzuru ila samai wal arda madarnaha zawjin ba'id sai ce mene tafsiratan wa dhikra li kulli abd karatu darasi faɗakarwa nasiha sannan wasu ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala ya yi maka su ne ta ɓangaren abin da za ka ji ga iska nan ba ka ganinta amma ka san akwai ta kana jin karanta amma ba ka gani wannan darasi ne da aya ta ɓangaren abin da kake ka tabbatar da samuwanci amma ba ka ganin shi kuma kana jin shi da kunnen ga abin da ya shafi sauti kunnen kan nan da abin da take sauraro ya isa ya kara maka imani wani kanikanci wani abubuwan ban mamaki ake yi har sauti ya iso maka to in duk wannan bai maka amfani ba to kai ba mai ji ba ne kai ba mai gani ba Allah ya sa mu zama masu jin gaskiya masu binta masu ah, ganin gaskiya kuma masu aiki da ita wala ala al'araji gurgu waye gurgu shine duk mutumin da bai tafiya a miƙe aka gaza samun daidaituwa tsakanin kafafuwansa guda biyu alladhi yamshi mashyan ghayra mustaqimin wanda yake tafiya ba tare da daidaituwa ba amma a wannan babin a mataki mataki akwai wanda ne yake mana dan karkacewa ta dai kaga wannan ba za ka kira shi akwai wanda kuma fiye da haka ne kamar yadda makantar da level na rashin ganin shi ma hawa hawa ne shi yasa a larabci kowane mataki na gani akwai yadda ake bashi wanda eh, ko a hausa ma a ce mai gani abin nan zai gani da daddare da rana yake gani wanda kaza dindimi kaza da sauransu ko larabawa suna da al'amash a gani al'amash ne wanda yake da umusha ko kuma wanda shi ganinsa yake bambantuwa tsakanin lokaci zuwa lokaci misali hmm? amma kusan ganin ya kusa tafiya amma kuma yana ganin dishi-dishi al'amash ɗaya daga cikin malaman mene na hadisi ko shi ne akwai abokin shi sunan shi al'arat wata rana suna a'araj eh, eh, ne sai yake cewa da da amash malamin hadisi malamin tafsiri malamin ƙur'ani ya ce zo mu yi tafiya zo mu yi tafi kamar misali ka ce su gangaro daga nan su gangara zuwa karshen at unit nan misali sai in ba manta ba sai amashin sai ya ce ah yanzu ana so in mun taho ga amash ga arace mutane su ce ga gurgu ga makaho suna tafiya tare sai ce ah, wa malana me laifinmu mu samu lada sun yi gulmarmu su kuma su yi sai ya ce a to wa malana an naslama wa yaslamu me to zai cutar da mu in ba mu samu lada ba su ma ba samu zunubi ba duk shikenan kowa ya kubuta kaga fikihun magabata ke an daɗe ana samun ɗan majalisa ko masu zama a cikin yankin laisa alal a'ma harajun wala alal a'raji harajun wala alal maridi harajun a ƙur'ani ba a maimaita ba a maimaita wata kalma hakanan kawai to me yasa kalmar ba ta yi tsawo ba statement din bai yi tsawo ba jumlar ba ta yi tsawo ba amma aka dinga saka harar-harar a sai a ce laisa alal a'ma wala alal a'raj wala alal marid harar to larabci shi ba ma'auni ɗaya kullum ake auna kalmomi ba ba haka yake ba akwai inda maimai matsala ce akwai inda maimai kuma ado ce ado ne mun fahimta akwai inda in aka maimaita kalmomi to sai ya zama ta mujjuhul asma ne ah, suna wannan kunnuwa suna kyamatar wannan sautin saboda an ta maimaita ba akwai inda kuma maimaita wanda ya adan mun fahimta yanzu a nan ado ne aka ƙara mai laisa alal a'ma harajin, wala alal a'raji harajin wala alal maridi sai mai tambaya ce to wani irin bangare na ado ne aka yi ma wannan jumlar sai a ce amsar ita ce ta ɓangaroni kamar haka na farko idan da an musu kudin goro aka ce da makawo da gurgu da mara lafiya duka ba matsala a kansu ƙila gobe ko jibi wani zai ce ai akwai ɗan bambanci tsakanin matsalar makaho da matsalar gurgu tabbas wanda ke gani matsalar shi ta fi yawa so ƙila kake zunubin da bambancin kenan aka ce ah, laisa duk ɗaya ne laisa alal a'ma haraj wala alal a'raj haraj wala alal marid haraj ɗaya kenan ado na biyu kila wani ya ce a ah, wannan kore zunubin yana da alaƙa ne da wani lokaci takaitacce yana da alaƙa ne da wani zamani a sai aka dinga maimaitawa duk inda aka samu al'ama to an cira haraj duk inda aka samu al'araj an cira haraj duk inda aka samu almari an cira haraj a zamanin annabi ne sallallahu a zamanin sahabbai ne a zamanin tabi'ai ne a zamanin mu yanzu laysa alal ama haraj wala al haraj haraj dalili na uku na adan zance shine ta'kidun nafi karfafa korewar eh wannan zunubin da kake tunani babu shi ba shi din da ya fa babu shi shi din da ya babu duka wannan yana da alaka da hikimar mai mai kasance a takaice ayan nan shin tana da alaka da jihadi ne shin tana da alaka da abinci ne magana mafi rinjaye mafi inganci ita ce ɗauke zinibi da laifi da damuwa a kan waɗannan mutanen da aka ambata sawa'un a jihadi ne sawa'un ba a nan ne sai malamai suka yi la'akari da wani abu guda ɗaya me dalilin da ya sa aka ɗauke musu waɗannan matsalolin dalili shine raunin da suka siffanta da shi to jikin da aka samu wannan raunin an ɗauke harashi shi ya sa a tsayar tauba sai Allah ya gabatar da ambatar rauni masu rauni laisa ala bu'afa'i wala ala marba wala ala alladhina la yajiduna ma yunfiquna haraj idza nasahu lillahi wa rasulihi ma ala almuhsinina min sabil wallahu والله غفور رحيم ولا, إلى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا Allah ya ji jidu mai yunfiqun sau da haka da su da makamantansu a babu rauni a babu matsala duk inda aka samu wannan to an ɗauke wannan laifin wannan damuwar wannan kuncin wannan zunubin wannan abin da kuke ganin yana so sa zuciyarku ku sha kurminku ku ɗan gatan Allah ne sahabbai kenan ku ɗan gatan Allah ne fa alima ma fi qulubihim Allah ya san zuciyarku babu abin da ke cikinta sai imani sai san juna da alkhairi sai san kyautata ma junanku to wannan kuncin da kuka ji an goge shi Allah ba zai kama ku da shi ba ku ci gaba da rayuwa tare da bada alkhairi ga yan uwanku har ku haɗu da masoyinku sallallahu alaihi wa sallam ba tare da kun canza daga abin da ya barku kuke eh, ya barku a kai ba kuma masu sauraro da nima mai magana mu ci gaba da tafiya akan wannan tafarki na gaskiya har mu haɗu da babban masoyi sallallahu alaihi wa sallam a cikin aminci wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh